radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio biyo ishin wannan mashi kuma kashe wannan rana ta Lahadi da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya ba nan muna tafi da shirin nan na Afirka a yau daga nan kuma zamu gabatar muku da shirin nan na amsoshin aƙida bayan su kuma na tafi da shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan zamu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da da Allah a zangon shirin namu na wannan lokaci don har sauran lokacin zamu karanto su daga cikin labaran da aka saurara mai ban kwana da ku da fatan za a kasance tare da mu kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi tara ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da shida ga watan jumada thani na shekara 1443 hijira kamariya masu ware ko san cewa shekaru 100 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan janairun shekara ta 1922 aka haifi ahmad seko tore shugaban kasar gini a yammacin nahiyar afirka ahmad ya fara gwagwarmaya da turawan faransa 'yan mulkin mallaka tun yana matashi amma shekara ta 1952 ya kafa jam'iyyar siyasa mai suna jam'iyyar demokuraɗiyya ta ƙasar gini sannan ya ci gaba da gwagwarmaya ta samar wa ƙasar 'yancin kanta ta hanyar da zaman lafiya daga ƙarshe dai gini ta samu 'yancin kanta a shekara ta 1958 sannan kuma shekara guda bayan haka ahmad sekou toure ya zama shugaban ƙasar gini a lokacin mulkinsa ya gina ƙasar gini sannan kuma ya sanya ƙasar ta shahara a duniya ahmad sai ya rasu a shekara ta 1984 a kan kujerar shugabancin ƙasar. kuma a lokacin shine shugaban kungiyar kasashen afirka ta oau masu harko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan janairu shekara ta 1960 aka fara aikin gina madatsar ruwa ta asuwan a kasar masar a kan kogin nilu shugaban kasar masar na lokacin jamal abdul nasir ne dai fara shirin gina madatsar ruwan ya kuma bayyana hakan shekara ta 1953 kasashen yamma sun bayyana aniyar tallafawa aikin amma bayan da abdul ya shalanta kwace iko da mashigarwa ta suwiza a shekarar ta 1956 kasashen burtaniya faransa da kuma isra'ila su haka damar da yaki kan kasar ta masar daga nan ne kuma sai jamal abdul ya koma ga tarayyar sobet domin samun tallafin kudade da kuma masana wajen gina wannan madatsa an kuma fara aikin rana irin ta yau madatsar ruwan ta aswan tana daga kudancin ƙasar masar sannan kuma tana da tsawon mita 114 sannan kuma tana da faɗin mita 3,600 sannan kuma bayan kammala aikin tana samarwa ƙasar masar da wutar lantarki mai ƙarfin bugawa 2,100 kamar da kuma aka samar da wuraren noman rani masu tarin yawa ta hanyar wannan madatsar ruwa a ƙasar ta masar. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma shirinmu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin. zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. an buɗe gasar cin kofin ƙwallon kafa na nahiyar afirka karo na 33 iran ta ce an samu ragowar ce a tattaunawar vienna ƙungiyar ecos tana taro a kan mali a wannan lahadin tunzu kuma ga labaran da ke dake an fara gasar cin kofin kwallon kafa ta afirka ta shekara ta 2021 wanda jamhuriyar kamaru ke karbar ba sa a bana shugaba paul biya na kasar kamarun ne ya jagoranci bikin bude gasar tare da shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka a filon wasa na olambe da ke yawunde babban birnin kasar ta kamaru za a fara wasan ne a kamaru mai wasu kyan baki inda za ta kara da kasar burkina faso don a cikin watan yuni shekara ta 2019 da ya kamata kamar ta karbi bakuncin babbar gasar kwallon kafa ta nahiyar afirka amma aka ɗage wasannin saboda cutar corona saboda haka hukumar kwallon kafa ta afirka ta tsayar da ranar tara ga watan janairu domin fara wannan gasa a bana babban jami'i mai shiga tsakani akan batun nukiliya na kasar iran ali bakiri kani ya bayyana cewa yawan cece ce da ake samu dangane da tattaunawar farfado da yarjejeniyar nukiliya a birnin biyana ta rugu matuƙa mr hakani ya yi wannan tsokaci ne a ƙarshen tattaunawa tsakanin wakilan ƙasar iran da sauran ɓangarori da sha'anin nukiliyan ya shafa gabanin fita daga otal ɗin da ake gudanar da tattaunawar a birnin biyana mai shiga tsakani na iran ɗin ya faɗa wa 'yan jarida cewa tattaunawar dai tana gudana a cikin nasara kuma ana samun ci gaba iran da sauran ɓangarori biyar da suke tattaunawa akan shirin irin din na nukiliya wato china rasha burtaniya faransa da kuma jamus sun sha gudanar tattaunawa a zagaye da dama a vienna yadda amurka ke halartar tattaunawar amma ba kai tsaye ba ana tattaunawar ce dai da nufin farfado da jirgin nukiliya ta shekara ta 2015 wacce gwamnatin amurka ta fice daga cikinta a shekarar 2018 karkashin shugabancin tsohon shugaban amurka donald trump to jama'a masu harkar sha'afa labarin da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugabanni da gwamnatocin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar afirka na halarta wani taro a birnin accra na kasar ghana mai manufar tattauna halin da ake ciki a kasar mali ana zaton taron ko zai ɗauki matakin kakabawa hukumomin soji na kasar mali takunkumi mai tsauri domin tilasta masu dawowa akan madaidaiciyar hanya ta demokuraɗiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada har ila yau akwai kuma wata haduwa ta shugabannin kungiyar kasashe masu amfani da kudin bai daya na cfa amma banda kasar ta mali wacce aka dakatar daga kungiyar saboda jin mulki da sojoji suka yi kafin haka dai gwamnatin sojoji ta kasar mali ta ce ta mika sabon jadawali ga kungiyar ecowas wanda ya kunshi lokacin da za su miƙa mulki ga hannun farar hula ministan harkokin waje na kasar ta mali shine miƙa wa shugabannin riko na ƙungiyar ta ecowas kuma shugaban ghana na akufo ado sai dai ba a bayyana ainihin lokacin da za a miƙa mulkin ba ƙungiyar ecowas dai ta yi watsi da wa'adin shekaru biyar da sojoji suka bayar a baya akan cewa shine za su miƙa mulki ga farar hula iraki ta bayyana cewa dakarun tsaronta sun karbi fursunoni hamsin 'yan asalin ƙasar iraki waɗanda mayakan ƙungiyar masu da'awar jihadi da kuma kafar musulunci ta daesh a siriya suka damƙe su a miƙa fursunonin ne ta hanyar kan iyakar rabi'a da ke yankin nainawa a arewacin ƙasar iraƙin ƙarƙashin jagorancin tawagar dakarun tsaron haɗin gwiwa na ƙasar iraki a ɓangaren siriya sanarwar ta ce dai hukumar leƙen asiri da bincike ta ma'aikatar harkokin cikin gida da ƙasar iraki ce da ta karɓi fursunonin domin ɗaukar matakan shari'a a kansu dama dai kasar iraƙin ta sha karbar rukunoni na fursunonin 'yan asalin kasar iraƙin daga ɓangaren syria a lokuta da dama waɗanda suke da alaƙa da mayakan ƙungiyar ta da'ish waɗanda aka damke su a ƙasar syria a shekara ta 2014 mayakan daesh sun yi ikirarin kafa dauloli da ke ƙarƙashin ikon su yankunan ƙasashen iraki da syria to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. tun kuma sai sauran shirye-shiryen inda zan fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shin da kan dubi akan wasu da gaske muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma bututuwa na ƙasa da ƙasa da suke da alaƙa da nahiyar ta afirka inda shirin namu na yau da allah zai dubi ne akan wasan cin kofin ƙwallon kafa na kasashen nahiyar afirka wato afcon wanda aka fara a wannan lahadi tara ga watan janairun shekara ta da 2022 a ƙasar kamaru tare da yin dubi akan wannan gasa da kuma tarihinta da kuma wasu muhimman abubuwa da suka faru a tarihin wannan gasa ta nahiyar afirka wannan dai shine abin da shirin namu ne da Allah zai dubi a kansa da fatan masu sauri za a fi musu na hankali domin jin cikakken shirin a wannan lahadin ce tara ga watan janairun shekara ta 2021 aka bude wasan cin kofin kwallon kafa na kasashen nahiyar afirka a kasar kamaru gasar da ke sama halittar dukkanin kasashe waɗanda suka samu nasarar lashe wasanni na neman cancantar shiga gasar da farko dai zai kyau mu koma baya domin yin dubi akan tarihin wannan gasa da kuma yadda aka fara ta tun daga farko da kuma irin wainar da aka toya tsawon shekaru masu yawa wanda suka gabata a cikin tarihin wannan gasa ta afcon a gasar farko ta kasashen nahiyar afirka wato afcon ɗin a shekara ta 1957 kasashe hudu ne aka ware domin yin wannan gasa a lokacin amma kasashe uku ne kawai suka samu damar yin gasar kuma tun daga wancan lokacin ne gasar ta bunƙasa sosai wanda hakan ya sa ta zama dole ne a gudanar da gasar share fage kafin shiga wannan gasa adadin waɗanda suka shiga wannan gasar a karan farko ya kai goma sha shida a shekarar 1998 ko da yake a shekarar 1996 ƙungiyoyi goma sha shida ne za su gudanar da gasar amma najeriya ta janye inda ƙasashe goma sha biyar ne da suka yi wasan haka kuma irin wannan ya faru a shekara ta 2010 bayan ficewar togo kuma har zuwa shekara ta 2017 haka ake ci gaba da bin wannan tsari ta hanyar fitar da kungiyoyi goma sha shida zuwa rukuni hudu inda kungiyoyi biyu na kowane rukuni suke tsallakewa zuwa mataki na gaba wanda kuma su ne za su fafata har zuwa matakai na kusa da na karshe har zuwa ga wanda zai lashe gasar a ranar 20 ga watan yulin shekara ta 2017 a mayar da gasar cin kofin afirka daga watan janairu zuwa yuni kuma an faɗaɗa gasar daga ƙungiyoyi goma sha shida zuwa ashirin hudu masar ita ce ƙasa wadda ta fi samun nasara a tarihin gasar inda ta lashe gasar sau bakwai ciki har da shekara 1959 lokacin da masar ɗin ta haɗe da Siriya a matsayin jamhuriyar larabawa an fara bayar da kofi na yanzu ne a shekara ta 2002 masar ta lashe gasar har sau uku a jere wanda ba a taɓa yin haka a tarihin gasar ba wanda kuma hakan ya faru ne a shekara ta 2006 2008 da kuma 2010 a cikin shekara ta 2013 an canza tsarin gasar zuwa gudanar da ita lokuta mabambanta domin kada ta yi karo da gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ta fifa asalin gasar cin kofin kasashen nahiyar afirka ya fara ne tun daga watan yuni shekara ta 1956 lokacin da aka gabatar da shawarar kafa hukumar kwallon kafa ta afirka a lokacin taron fifa a karo na uku a birnin lisbon na kasar portugal an yi shirin gudanar da gasar cin kofin nahiyar ne nan da nan kuma a watan fabrairun shekara ta 1957 a gudanar da gasar cin kofin nahiyar afirka na farko a birnin khartoum na kasar sudan wasan ya kunshi kasashe hudu waɗanda suka kafa cap wato masar sudan habasha da kuma afirka ta kudu duk da cewa dai saboda manufofi na gwamnatin warin launin fata a kasar afirka ta kudu a wancan lokacin aka dakatar da ita inda wasanni biyu ne kasar aka buga inda masar ta zama zakara na farko a nahiyar bayan da doke sudan mai masaukin baki a wasan kusa da na karshe sannan kuma suka buga wasa na tsakanin tsakaninta da habasha inda masar din ta doke habasha shekaru biyu bayan haka masar ta karbi bakuncin wasan karo na biyu a birnin alkahira bayan kuma sai karo na uku a shekara ta 1961 a birnin addis ababa na kasar habasha kuma a karan farko an gudanar da zagayen sharar fage domin tantance kungiyoyi hudu waɗanda za su buga gasar habasha mai masaukin baki da mai rike da kofin gasar wato masar sun samu tikitin shiga gasar sai kuma najeriya da tunisia waɗanda suke a zagaye na hudu masar ta buga wasan karshe a karo na uku a jere sai dai kungiyar kwallon kafa ta habasha ta samu nasara inda ta fara doke tunisia sannan ta doke masar a ƙara lokaci a shekara ta 1963 ghana ta fara fitowa a matsayinta na mai karɓar bakuncin gasar kuma ta lashe gasar bayan da ta doke sudan a wasan ƙarshe sun sake samun nasara yayin da suka zama zakara bayan wasu shekaru biyu a tunisia inda suka samu irin wannan matsayi daidai da masar a matsayin waɗanda suka yi nasara har sau biyu a shekara ta 1965 cap ta bullo da wata doka wadda ta takaita yawan 'yan wasan kasashen waje a kowace ƙungiya zuwa biyu dokar da ta ci gaba har zuwa shekara ta 1982 dan wasan gaba na ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar ivory coast lauren poco ya yi wani abu na tarihi a gasar a shekara ta 1968 da 1970 wajen zira kwallo a raga inda ya ci kwallaye shida a gasar farko ta shekara ta 1968 sai kuma kwallaye takwas a gasar shekara ta 1970 wanda wannan yawan kwallaye goma sha hudu da ya ci ya kasance abinda ba a taɓa yi ba har zuwa shekara ta 2008 ƙasashe shida sun lashe wannan gasa daga shekara ta 1970 zuwa 1980 sudan congo brazil congo zaire morocco ghana da kuma nigeria congo zaire ta sake samun nasara karo na biyu a shekara ta 1974 bayan da ta kara da zambia a wasan karshe a karan farko a tarihin gasar sai da aka sake buga wasan domin kuwa fafatawa farko tsakanin kungiyoyin biyu an tashi biyu da biyu kunnen doke bayan karin lokaci bayan kwana biyu aka sake fafata wasan karshe inda zayir ta samu nasara ci biyu da nema dan wasan gaba mulamba ndai shine zira dukkanin kwallaye hudu da zayar ta ce a waɗannan wasanni guda biyu wanda shi ma ya kasance dan wasa wanda ya fi zira kwallaye a gasar da kwallaye tara waɗanda ya saka a cikin raga watanni uku bayan haka kwango zayar ta zama ƙasa ta farko a yankin kudu da sahara da ta samu tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ta fifa Morocco ta lashe kofinta na farko a shekara ta 1976 wanda aka gudanar da wasan a habasha sannan ghana ta ɗauki kofinta na uku a shekara ta 1978 inda ta zama ƙasa ta farko da ta lashe kofuna uku tsakanin shekara ta 1980 zuwa 1990 kamaru ta yi nasarar zuwa wasan ƙarshe na gasar cin kofin afirka su uku a jere inda ta lashe gasar sau biyu a shekara ta 1984 da kuma shekara ta 1988 sannan ta sha kashi sau ɗaya a bugun fanarti tsakaninta da masar a shekara ta 1986 sauran kungiyar da ta mamaye gasar a wannan lokacin ita ce algeria algeria dai ta yi rashin sa'a a wasan karshe da nigeria mai masaukin baki a gasar shekara ta 1980 wanda baiwa super eagles damar lashe gasar a karan farko bayan gasar ta shekara ta tamanin. algeria ta kai wasan kusa da na ƙarshe a kowace gasa in banda kofin 1986 har zuwa ƙarshe dai ta lashe gasar shekara 1990 a shekarar 1990 ɗin dai ita ce gasar cin kofin nahiyar afirka karo na 17 wato gasar ƙwallon kafa ta nahiyar afirka algeria ce ta ɗauki nauyin bakuncin gasar kamar dai shekara ta 1988 algeria ta lashe gasar bayan da ta doke najeriya a wasan karshe da ci ɗaya da nema najeriya ta sake yin rashin nasara yayin da ta kai ga wasan karshe afirka ta kudu ta karbi bakuncin gasar wadda aka gudanar a karo na 20 a shekara ta 1996 wanda ke zama karo na farko bayan da aka ɗage haramcin da aka sanya ma kasar tsawon shekaru da dama sakamakon mulkin warin launin fata wanda ya kawo ƙarshe a kasar ta afirka ta kudu 'yan kasar afirka ta kudu sun sake zuwa wasan ƙarshe bayan shekaru biyu wasan da aka yi a kasar burkina faso amma ba su iya kare kambun nasu ba bayan da suka sha kashi a hannun masar wadda ta lashe kofin a karo na hudu ghana da najeriya ne dai suka ɗauki nauyin gasar a shekara ta 2000 a wani tsari na haɗin gwiwa wanda suka maye gurbin kasar zimbabwe mai masaukin baki wadda ya kamata ta ɗauki bakuncin wasan tun daga farko kamaru ta doke najeriya da bugun daga kai sai mai tsaron gida banda aka tashi biyu da biyu bayan ƙara lokaci da aka yi a wasan karshe a shekara ta 2002 kamaru ta lashe kofin har sau biyu a jere wannan shine karo na farko tun bayan da ghana ta yi hakan a shekara ta 1960 da kuma masar kafin nan a shekara ta 1957 da shekara ta 1959 'yan wasan kamaru sun doke senegal wadda ta kai ga wasan karshe a karan farko masar ta kafa sabon tarihi a gasar shekara ta 2010 wanda angola ta karbi bakuncin wasan inda ta lashe kofin ta na uku a jere a gasar bayan da ta doke ghana da ci da nema a wasan karshe inda ta rike kofin da aka yi da zinari har abada masar ta zama ƙasa ta farko a afirka wadda ta lashe kofuka uku a jere kamar yadda mexico da argentina suka yi a kudancin amurka da kuma iran a nahiyar asiya waɗanda su ma suka lashe kofin nahiyunsu har su uku a jere to jama'a masu lokacin da muke da shi ya riga kawo ƙarshe saboda haka dole ne a nan za mu ja lizamin shirin a cikin abubuwan da muka ɗan kalato muku dangane da wannan gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta ƙasashen nahiyar afirka wato afcon wadda kuma a halin yanzu take gudana a ƙasar kamaru daga wannan lahadi idan Allah haɗa mu a saduwa ta gaba da Allah za a je mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin amurin kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci shirin da a cikinsa ne har yanzu muke ta ƙoƙari na amsa muku wata tambaya da wani bawan Allah ya yi dangane da matsayin 'yan shi'a dangane da adalcin sahabbai mun yi ƙoƙari mu ga cewa wannan wato amsa ta wannan tambaya mun takaita ta to amma bisa kiraye-kirayen waɗansu waɗanda suke sauraron wannan shiri suna cewa lallai bai kamata a ba da wannan amsa din a dunkula ba tunda kamar yadda wasu suke mana ishara sun ce ai wannan al'amari ne wanda ya fi girma a tsakanin rarrabuwar musulmai a duniya yau domin duk wani abu da za a faɗa game da 'yan shi'a shine ana nuna cewa su ɗinnan makiya ne na sahabbai ko kuma suna zagin sahabbai wanda waɗansu makiya na shi'a ɗin da wannan ne suke neman kuɗi da wannan ne suke yada baɗala tsakanin al'umma suna nuna cewa 'yan shi'a suna zagin sahabbai suna ainihin maganganu a kai to shi yasa da dama masu kira mu cewa kada mu takaita sai suke cewa tun da dai an fara ba da amsa ɗin to a ci gaba da ba da amsa ɗin ko da ko zai ɗau lokaci mai tsaho tare da dalilai na nasi da za a kafa kuma kowa ya ji in ya so sai ya yi hukunci da kansa to shi sa da mun amsa da wannan shi sa har yanzu muke kan wannan al'amari na adalcin sahabbai magana kwaya ɗaya wadda shi matambayin yake mai tambaya yake magana akai shine cewa me matsalin yan shi'a dangane da adalcin sahabbai saboda ahalin suna da dama sun tafi akan cewa a sahabbai baki ɗayan su adalai ne amma su shi'a me matsayin su to mun yi kokari a shirin mu na wancan sati da ya gabata mun kawo wasu rarrabe-rarrabe na mutane dangane da matsayinsu musamman abin da ya shafi wasu tunani da fikirori na mazhabobi daban-daban a dunkule a wannan lokacin mun duba cewa a su 'yan shi'a ba cinikin goro suke ba abin da suke nunawa shine dangane da abin da ya shafi adalcin sahabai abu ne wanda yake bukatan dalili kuma an dai akwai dalili to saboda haka wannan dalilin da shi za a yi amfani to domin mu sake fito da abun <coughs> afon domin mu sake fito da abun kamar yadda yake wanda su suke nuna adalcin sahabbai din mafi yawa malaman ahalin sunna dalilan da suka kafa misali idan muka ɗauki maganganun wato abin da ya zo na ibn al-asir cikin littafinsa usudul gaba a maganganun da shi ibn al-athir yake magana a kai dangane da adalcin sahabai yana nuna ne a cikin wannan mukaddima tasa cewa kamar mu faɗi abin da ya rubuta a littafin nasa usudul gaba fi ma'arifatin sahaba shi ainihin littafin na ibn al-athir yana cewa ne Wasu wasahabatu yusharikuna sa'irar ruwat fi jami'i zalik wato sahabbai suna musharaka da sauran masu ruwaya a cikin duk waɗansu abubuwa wanda ya bayyana su sai yake cewa illal illal jarhi wa ta'adil sai dai wajen ƙoƙarin a yi musu wani abu na tabbatar da adalcinsu ko kuma a soke su ta wasu abubuwa wannan saurar masu ruwayoyi na hadisai su ana musu wannan amma ban da sahabbai abin yake cewa duk abin da sauran masu ruwayoyi masu ruwayoyi kawo ruwayoyi ake tuhuma su ko kuma ake binciken su kafin a yi a karɓi wannan ruwaya tasu to sahabai za su iya musharaka da waɗanda suke ruwayoyi waɗanda ba sahabai ba sai ce amma banda abin da ya shafi aljar wa ta'adil to anan sai ya nuna wannan cewa su sahabbai ba a yi musu wannan sai yake ci gaba da cewa fa innahum su wato sahabbai kulluhum udulun gaba ɗayansu adalai ne la ya tatarraƙul jarh ilaihim babu wani abu da za a iya kawowa na suka zuwa gare su wannan magana ce ta ibn al-asir a cikin littafin littafinsa usudul gaba saboda me sai yake cewa li'anna allaha azza wa jalla wa rasulahu zakayahum wa addalahu saboda Allah da manzansa sun tsarkake su sun kuma sanya su adalai wato kamar adalcin sahabai baki ɗayansu Allah da manzansa ne suka mai da su adalai bisa wannan magana ta ibn al-athir wa zalika mashhurun la yahtaju ila zikri aw la yahtaju zikri wato layi ta zikiru wannan yake cewa abu ne wanda ke mashuhuri sananne a tsakanin su kenan su ahli sunna saboda haka ba ma ya bukata a ambace shi wato kenan Allah da manzansa ne suka tsarkake sahabbai suka kuma sanya su suka zama adalai saboda haka wani magana ce wacce ba mata ta bukatan bayani wannan magana ta ibn al-asir za mu same ta a cikin muqaddimata ibn al-asir fi kitabihi usudul gaba muqaddima din ibn al-asir a littafinsa mai suna usudul gaba fi ma'rifatin sahaba mujalladi na ɗaya shafi na goma wannan ya nuna mana matsayin shi ibn al-asir shi kuma ibn hajar al-isqalani <clears throat> shi ma ibn hajar al-isqalani abin da yake cewa dangane da adalcin sahabbai sai yake cewa ittafaqa ahlus sunna duk ahalin sunna sun yi ittifaki akan me annal jami'a udulun cewa gaba ɗayan sahabbai adalai ne walam yukhalif fi zalika illa shuzuzun min al mubtadi'a babu wanda ya saba wannan magana sai kaɗan daga cikin ahalin bid'a abinda shi ainihin ibn al-hajar al-asqalani yake faɗa kenan وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصلا نفيسا في ذلك yake cewa wannan ma an ambace shi alkhatib ya faɗi wannan magana ɗin fasali ya kawo babi guda dangane da wannan saboda haka abin da yake cewa shi alkhatib ɗin a littafinsa cewa yake cewa adalatu sahaba wato adalcin sahabai sabitatun ma'aluma wato tabbatacciya ce sananniya ce bi ta'adilillahi lahum saboda Allah ne ya sanya su adalai wa ikhbarihi an taharatihim kuma Allah ne ya ba da labarin tsarkinsu wa ikhtiyarihi lahum kuma Allah ne ya tsarka ya zaɓe su kenan to kaga wannan magana daga wayannan manya-manyan malamai na ahli sunna sun tafi akan cewa duk sahabban annabi gaba ɗayansu adalai ne kenan to in muka dawo alkur'ani bisa wannan magana ta ahli sunna da suka tafi a akai wa'annan malaman idan kuma muka dawo ko da ke shi ibn hajar al-asqalani ya ce akwai ahli sunna din kaɗan wanda ba su tafi akan cewa adalai ne gaba ɗaya ba sai yake cewa waɗannan kuma 'yan bida'a ne waɗanda ba su yarda duk gaba ɗayan sahabbai din adalai ba ne daga cikin ahli sunna to ala hal idan muka duba wannan abin da ya faɗa din za mu ga cewa ashe kenan su ahal suna abin da suka tafi a kai tafiya ce wacce take tabbatacciya a gurinsu mafi yawansu cewa kenan lallai sahabbai gaba ɗayansu kenan adalai ne to mu abin da za mu kafa hujja kamar inda muka faɗa a cikin mu shine cewa mu duba mu gani alƙur'ani ya yaye ce dangane da sahabban manzo tunda komai a cikin wannan amsa da muke so mu bayar kamar mun ce za mu dogara da nassi ba ko wani girma babu nassin da ya fi girma a wajen mu fiye da alkur'ani sai mu ga yaya Allah subhanahu wataala shi kuma yayi nasa bayanin dangane da wannan dangane da sabansa shin gaskiya ne kamar inda ibn hajar al-asqalani ya faɗa Allah ne ya tsarkake su ya kuma faɗi wannan ya adaltar da su cewa duk gaba ɗayan su adalai ne ko ba Allah bane tunda ai al'aurin qur'ani nan yana gaban mu za mu yi binciken sahaba a cikin alkur'ani matsayin sahabbai a alkur'ani ya alkur'ani ya mu'amala da sahabbai shin alkur'ani ya ɗauki sahabban annabi gaba ɗayansu adalai ne ko ba haka ba ne domin abun ya zama ana yin shi ba kurin da kwakwalwa da ka ba a'a ya zama na an kafa dalilai na alkur'ani da kuma na hadisai idan muka zo muka duba wani ko kuma wata aya wacce ta zo a cikin suratul fatih aya ta 29 ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fara da magana yake cewa muhammadun rasulullah bayan ya ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai allah ta'ala yake cewa allazina wallazina ma'ahu ashiddau alal kufari ruhama'u bainahum haka allah ya fito da magana akan wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da annabi na wato sahabban manzo kenan sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala yake cewa tarahum ruka'an sujjadan zaka gansu suna ruku'u suna sujjada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga Allah da kuma yardar Allah subhanahu wataala simahum fi wujuhihim haka Allah ya ci gaba da kawo misalin su a cikin fuskokin su har inda Allah a cikin wannan aya din ya zo wani guri daga karshen wannan ayan sai Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum Allah ya ce cewa ya Ubangiji ya yi alkawari wa waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari minhum daga cikinsu magfiratan wa ajiran azima ya yi musu alkawarin magifira gafara da kuma lada mai girma to abin tambaya a nan duk wanda ya dubi wannan farko na wannan aya zage cewa Allah yana yaban sahabban manzo ne sallallahu alaihi wa sallam yana yaban su gaba ɗayansu ne farkon aya ɗin abin da Allah ta'ala yake cewa kenan na ma'ahu waɗannan da suke tare da manzon Allah gaba ɗayansu kenan sai ya kawo yabo amma daga ƙarshe ƙarshe sai Allah yake cewa wa'adallahu na amanu wa amilu salihati minhum ubangiji ya yi alkawari wa waɗanda suka imani suka kuma yi aiki na gari minhum minhum Allah ya ce daga cikinsu a nan ba gaba ɗayansu ba kenan sai dai daga cikinsu waɗanda suka yi aiki suka yi imani suka yi aiki nagari a shekinan Allah ta'ala alkawarinsa da sahabbai cewa zai musu gafara zai ba su lada ba gaba ɗayansu ne ya yi musu wannan alkawarin ba a wannan aya ɗin cewa ya yi minhum daga cikinsu abinda Allah ta'ala yake cewa wanda ya yi imani ya aiki nagari daga cikinsu shine Allah ya wa alkawarin zai ba shi wannan abu na magfira da kuma lada mai ainihin girma to ko da yake dai gashi mun ɗauko bayani daga cikin alkur'ani gashi kuma ana nuna mana lokaci yayi to bari mu tsaya anan nan a nan insha Allah a shirinmu na gaba za mu dora daga nan bisa bahasi na matsayin alkur'ani dangane da sabon manzo sallallahu alaihi wa sallam gashi mun fara da wannan aya daga cikin suratul fath aya ta 29 to amma insha Allah a shirinmu na gaba za mu dora daga nan Ah, saboda lokaci za mu tsaya a nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanar na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mun fara kawo muku kissar matasan ashabul kafi ko kuma abota kogo inda muka bayyana cewa su matasa ne wa'anda suka yi imani da kadaicin allah ta'ala suka kuma ki amincewa da iyayen gijin romawa na lokacin a lokacin da aka gano su sai suka bar gari zuwa kogo a bayan gari inda suka roƙi allah ta'ala ya shiritar da su sannan Allah ta'ala ya karbi su ya kuma sa su bacci na tsawon shekaru 300 ko 309 a wata aya Allah yana cewa sai muka yi duka akan kunnuwansu a cikin kogon shekaru masu yawa sa'annan muka tayar da su domin mu san wani ɗayan ƙungiyoyi biyu ne suka fi lissafi ga abin da suka zauna na lokaci cikin suratul kafi aya ta goma sha biyu matasan asabul kafi dai ba su san Allah ta'ala ya zaɓe su don su zama aya daga cikin ayinsa ba sai bayan tashin su daga barci bayan shekaru masu yawa bayan da ƙasarsu ta canza duk zuwa wani zamani daban da dama daga cikin gidajen da suka bari sun zama kufai sannan an yi sabbin gine-gine waɗanda ba su san su ba sannan a cikin alkur'ani allah yana cewa dalilan da ya sa ya tada su daga barci shine don ya sani ko kuma ya bayyana wani bangare ne daga cikin bangarorin su biyu zai gane irin yawan baccin da suka yi wannan a ɓangaren su matasan kogo kenan amma ga sauran mutane kuma don su san cewa allah mai iko ne a kan kome daga ciki hadda ta hadda matattu bayan mutuwarsu ko kuma dai sanya wasu mutane su yi bacci na tsawon shekaru 300 ko fiye da shi daga nan sai alkur'ani mai girma ya ƙara da cewa mu ne ke jeranta maka labarinsu da gaskiya lalle ne su wa'ansu samari ne sun imani da ubangijinsu kuma muka ƙara masu wata shirya suratul kafi ta goma sha uku a nan sai allah ta'ala ya fara ba da ƙisarsu dalla-dalla bayan ya taƙaita ta da farko ya kuma fara ba da ƙisarsu ne ta gaskiya ba na caci faɗi ba musamman wanda suke ba da ƙisoshi tare da saɓani mai yawa a tsakaninsu don haka labarin da Allah ta'ala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam a cikin alkur'ani mai girma dangane da ashabul kafi ita ce gaskiya duk wanda ya ba da labarin su sabanin wanda Allah ta'ala ya bayar a cikin alkur'ani mai girma to ba gaskiya bane Allah ta'ala yana cewa a wa'annan ayoyi kuma muka daure akan zukatansu a lokacin da suka tsayu sa'annan suka ce ubangijinmu shine ubangijin sammai da ƙasa ba za mu kirayi waninsa abin bauta ba idan mun yi haka lalle ne hakika mun faɗi abin da ya ƙetare haddi a sa'an nan ga wa'annan mutanenmu sun riƙi waninsa abin bautawa don me ba su zuwa da wata hujja bayyananniya a kansu wato wa'anda ake bautawa to wane ne mafi zalunci daga wanda ya kaga ƙarya ga Allah kuma idan kun nisance su su da abin da suke bautawa face Allah to ku tattara zuwa ga kogo sai ubangijinku ya watsa muku daga rahamarsa kuma ya sauƙaƙe muku madogara daga al'amarinku cikin suratul kafi aya ta goma sha hudu zuwa goma sha shida a nan allah ta'ala ya bayyana matsayinsu a wajensa kan cewa matasa ne wa'anda suka yi imani da ubangijinsu sai allah ta'ala ya kare su da shiryarsa ya kuma tabbatar da imani a cikin zukatansu banda haka sun ce ubangijinsu shine allah ta'ala shi kaɗai kuma wa'anda suka saba musu ba su da wani dalili na bautawa abinda suke bautawa idan da suna da wani dalili na bauta wani Allah su kawo dalilansu don fahimtar da mu amma babu wani dalili na hakan don haka sun zaɓi bautar Allah shi kaɗai don shi ne Ubangijin talikai wanda hujjoji suka tabbatar dangane da samuwarsa don haka shi kaɗai ne suke bautawa. daga nan sai allah ta'ala ya fara kawo irin rayuwar bacci da suka yi a cikin kogo da kuma yadda ya rayar da su a wannan lokaci mai tsawo wanda yunwa bata kashe su ba ko kuma sanyi ko kuma zafi duk ba su kashe su ba a cikin kogon haka ma kwanciya a gefe guda wanda yake hana jini zuwa wasu bangarori na jiki duk ya magance su a duk tsawon wannan lokacin wannan abu yana daga ayoyin allah ta'ala wanda Allah ya shiryar to ne mai shiryuwa kuma wanda Allah ya batar to ba za ka samar masa wani majibinci mai shiryarwa ba cikin suratul kafi aya goma sha bakwai to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan zamu dasa aya sai kuma ta fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma ga shirin mai ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shin da kan yi dubi kan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a kansu da kuma bayyana yadda ake kallon lamarin ta fuskoki daban-daban ta bangaren siyasa ne ko tattalin arziki ko tsaro ko zamantakewa a yau shirin namu da yadda allah dai zai dubi ne akan cikar shekara guda da farmakin da magoya bayan tsohon shugaban kasar amurka donald trump suka kaddamar akan ginin majalisar dokokin kasar amurka wato capital. da yake birnin washington fadar mulkin kasar ta amurka da kuma abubuwan da suka biyo bayan hakan a cikin tsawon shekara guda da kuma yadda hakan ya yi tasiri ta fuskoki daban-daban a siyasar ciki da wajen kasar amurka wannan dai shine abin da shirin namu da da allah zai dubi a kansa da fatan masaure za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin. ranar 6 ga watan janairun shekara ta 2021 ne dai wanda kuma wannan rana ita ce ranar cika shekara guda ɗaya da tarzoma da ta ɓarke a ginin capitol na majalisar dokokin ƙasar amurka da ke birnin washington inda a cikin shekarar da ta gabata amurka ta kasance a cikin rabo kawuna a tsakanin 'yan siyasa kuma duniya ta ga cewa demokuraɗiyar amurka ta ƙara samun rauni wani bincike na baya-bayan nan wanda kamfanonin dillancin labarai daban-daban suka gudanar musamman ma dai kamfanin dillancin ap wanda ya bayyana cewa kashi 30 cikin 100 na 'yan jam'iyyar republican wato jam'iyyar tsohon shugaban kasar amurka donald trump sun ɗauki lamarin da ya faru a ginin capital da cewa ba tashin hankali ba ne yanda kashi 90 cikin 100 na 'yan jam'iyyar democrat da ke mulki suke ganin abin da ya faru a matsayin tashin hankali mafi muni ra'ayin 'yan siyasa akan yadda lamarin ya faru ya zama shaida ta mubayar su ga jam'iyyansu wannan ya zama makamin jam'iyyu da gwamnati wanda ko shakka babu babban abin kunya ne ga demokuraɗiyar amurkan a bangare ɗaya kuma rabo kauna da tarzoma da aka yi a ginin na capital ta ƙara tsananta tsarin siyasar neman goyon bayan masu ruwa da tsaki a ƙasar ta amurka a cikin shekarar ta gabata yi wa harkokin 'yan sanda kwaskwarima da matakan sarrafa bindigogi da tsare-tsaren kashe kuɗi a fannin tattalin arziki da sauran aika waɗanda suka shafi rayuwar jama'a sun ci gaba da tsayawa akai-akai kuma tsarin tafiyar da zamantakewa al'umma a ƙasar ta amurka ya tsaya wannan kuma ya nuna cewa tsarin demokuraɗiyya irin na mutum ɗaya da ƙuri'a ɗaya da 'yan siyasar ƙasar amurka suka yi imani da shi kuma suke goyon bayansa wani tsari ne kawai wanda ba zai iya kare maradin masu kada ƙuri'a ba wannan farmaki wanda magoya bayan donald trump suka kaddamar a kan ginin majalisar dokokin ƙasar amurka a birnin washington sun yi hakan ne bisa cikakken goyon baya da ma tunzurawa wadda trump ɗin ya masu domin kaddamar da wannan farmaki wanda kuma hakan ya biyo bayan irin kalaman da ya yi masu zafi na tunzura su da kuma neman ɗaukar fansa akan abin da yake ganin cewa hakkin sani aka danne masa na shugabancin kasar amurka bayan da ikirarin cewa shine lashe zaɓen shugaban ƙasar ba joe biden ba wannan lamari dai ya zama ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suka haifar da matsaloli na cikin gida ta fuskacin siyasa da kuma zamantakewa a ƙasar ta amurka hatta batu na tsaro na cikin gida wannan lamari ya bar mummunan tasiri a kansa idan ake la'akari da irin matakan da magoya bayan donald trump suka ɗauka ita suka yi amfani da makamai har ma da yin kashe-kashe da kashe jami'an tsaro a cikin ginin majalisar dokokin kasar ta amurka baya ga haka kuma wannan ya sanya daga bisani magoya bayan donald trump ɗin a wasu birane na kasar ta amurka sun yi ta amfani da makamai wajen kaddamar da hare-hare akan dukkanin waɗanda ba su goyon bayan donald trump ma da kisan jama'a a wasu yankunan majalisar dokokin kasar ta amurka tana gudanar da bahasi ne dai akan zaben joe biden a lokacin da aka kaddamar da wannan farmaki wanda farmakin na magoya bayan donald trump ya sa ala tilas aka dakatar da zaman majalisar wanda sai daga bisani ne bayan da kura talafa a lokacin da jami'an tsaro suka samu damar shawo kan masu kai farmakin 'yan majalisar suka ci gaba da zamansu kuma suka tabbatar da sahihancin zaben da aka yi wa joe biden tun daga wancan lokaci dai har zuwa inda yau take donald trump dai bai taba amincewa da cewa ya sha kayi a zaben da aka gudanar a kasar amurka ba sannan kuma bai mika mulki ga joe biden wanda hukumar zaben kasar amurka da kuma majalisa suka tabbatar da cewa shine lashe zaben ba bai miƙa masa mulki kamar yadda aka saba yi a bisa tsari na mika mulkin demokuraɗiyya a kasar amurka ba domin kuwa donald trump ya fice daga fadar white house kafin lokacin da za a rantsar da joe biden a matsayin shugaban kasa wanda alkali ya rantsar da joe biden a matsayin sabon shugaban kasa ba tare da shugaban kasa mai barin gado ya mika masa takardun mulki ba ya ci gaba da yin kalaman na batinci kamar yadda aka san shi akan joe biden da kuma 'yan siyasar amurka da hakan ya hada da 'yan jam'iyyar sata republican waɗanda ba su goyo bayan abubuwan da suka faru a ginin capital na majalisar dokokin kasar amurka ba inda suke kallon hakan a matsayin musgunawa da kuma keta alfarmar demokuraɗiyar da suke imani da ita wanda kuma a matsayinsa na ɗan jam'iyyar su hakan abin kunya ne a gare su baki ɗaya baya ga kuma ya rushe kwarjinin siyasar ƙasar amurka a ciki da wajen ƙasar wanda a lokutan baya duniya tana kallon demokuraɗiyar amurka a matsayin abin koyi to amma abin da donald trump ya yi wannan ya kawar da wannan haiba da kuma matsayi da duniya take kallon siyasa da kuma demokuraɗiyar amurka waɗanda suka nuna goyon baya ga donald trump ido rufe a cikin 'yan siyasar ƙasar amurka da kuma wasu ƙasashen duniya daga bisani lamarin ya ci gaba da bibiyar su idan muka ɗauki lamarin ta fuskacin ƙasashen waje isra'ila ita ce a kan gaba a lokacin da prime minister isra'ila na lokacin benjamin netanyahu ya karkatar da siyasar isra'ilan baki daya wajen nuna goyon bayan kaf ga donald trump da kuma yin kira ga yahudawan amurka da su zaɓi donald trump baya ga benjamin netanyahu bin salman yarima mai jiran gadon saudiya shi ma ya fito ya nuna goyon bayan gwamnatin kasar ta saudiya ga cokaf ga donald trump tare da kashe maƙudan biliyoyin daloli wajen ganin cewa ya taimaka ma tawagar yakin neman zaɓe ta donald trump domin tabbatar da cewa an kada joe biden a wannan zaɓe duk da cewa dai wasu daga cikin ƙasashe kamar irin su haɗaɗɗiyar daular larabawa sun fito sun nuna matsayarsu ta goyon bayan donald trump a lokacin yakin neman zaɓen to amma kuma daga bisani a lokacin da suka fahimci cewa da wuya trump ya kai labari sun bayyana cewa a shirye suke su yi ma'amala da duk wanda ya ci zaɓe a ƙasar amurka duk wada cewa benjamin netanyahu da shi da bin salman sun ɗauki matsaya iri ɗaya domin kuwa bayan sanar da joe biden a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar ta amurka ba su taya shi murna ba wanda shi kuma bai tuntuɓe su ba wanda kuma wannan ya sanya alamar tambaya akan yadda alaƙa ta siyasa za ta kasance a tsakaninsu. su duk da cewa dai alakar da ke akwai tsakanin amurka da kuma gwamnatocin isra'ila da saudiya ba alaka ce ta mutane ɗaiɗaiku ba alaka ce wadda ta ginu a kan maslaha domin kuwa bisa tsarin amurka dole ne amurka ta bayar da kariya ga isra'ila domin ta ci gaba da wanzuwa ba tare da la'akari da wane ne yake mulki a isra'ila ba amma kuma a lokaci guda irin matakan da masu mulkin isra'ila suka ɗauka za su iya tasiri a wasu ɓangarorin kamar yadda aka gani a tsakanin gwamnatin joe biden da kuma gwamnatin benjamin netanyahu wanda wasu suke danganta faduwar da benjamin netanyahu ya yi a zaɓukan da aka gudanar a isra'ila da cewa shana da alaƙa da irin matakan da ya ɗauka a lokacin yakin neman zaɓen dangane da gwamnatin ƙasar saudiya kuwa irin matakan da ben salman ɗin ya ɗauka na goyon bayan donald trump ido rufe wannan ya sanya ben salman a cikin wani yanayi na gaba kura baya sai ake domin kowa donald trump ya faɗi zaɓe wanda yake marawa baya ido rufe yayin da kuma wanda yake neman ganin cewa an kada shi a zaben joe biden shine ya lashe zaɓe tun bayan da joe biden ya lashe zaben ƙasar amurka shekara guda kenan yanzu bai taɓa buga waya ga bin salman ba duk da cewa dai daga bisani wasu daga cikin jami'an ƙasar amurkan sun ziyarci saudiya sun kuma gana da bin salman amma gwamnatin joe biden ta ɗauki ƙwararren matakai na ƙaurace masa akan abubuwa daban-daban daga cikin abubuwa kuma wanda gwamnatin joe biden ɗin ta yi wanda gwamnatin donald trump ta yi ta rufa masa asiri a kansa har da ayyuka na kisan gilla wanda ya yi a ciki da wajen ƙasar ta amurka musamman ma akan masu adawa da salon siyasarsa mafi muni daga ciki wanda gwamnatin joe biden ta yi amfani da shi wurin ƙara bakanta sunan bin salman a duniya shine batun kisan jamal khashoggi wanda ake zargin bin salman ɗin kai tsaye da hannu a cikinsa wanda hukumomin leƙen asiri na ƙasar amurka suka tabbatar da lallai waɗanda suke nuni da cewa bin salman ɗin ne kai tsaye yake da hannu a wannan aika-aika baya ga haka kuma wasu abubuwa waɗanda suka yi tasiri dangane da abin da ya faru na kai hari da magoya bayan donald trump suka yi akan gina majalisar dokokin amurka akan siyasar wajen ƙasar shine yadda tasirin ƙasar amurka ɗin ya ragu a bangarori daban-daban hatta a bangaren ayyukan soji abubuwan da suka ta faruwa hatta a cikin gwamnatin joe biden ana danganta su da irin gazar da donald trump ya yi ne sannan kuma wani abu wanda katobar ta donald trump ta haifar shine karfafa masu tsatsauran ra'ayi na ƙin jin duk wani wanda ba ɗan asalin amurka ba a cikin ƙasar ta amurka wanda shi kansa wata babbar matsala ce ta zamantakewa a tsakanin al'ummomin ƙasar. to jama'a masu sauraron lokacin da muke share suke ma nan za mu ja mu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin lokacin mutum kwaru kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to don nan ma kawo shirin namu baki ma da kyamar dan sauran lokaci za mu duba su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. an fara gasar cin kofin kwallon kafa ta afirka ta shekara ta 2021 wanda jamhuriyar kamaru ke karbar sa a bana shugaba paul biya na kasar kamarin ne ya jagoranci bikin bude gasar tare da shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka a filin wasa na olambe da ke da babban birnin kasar ta kamaru za a fara wasan ne a kamaru mai wasu kyan baki inda za ta kara da kasar burkina faso don a cikin watan yuni shekara ta 2019 da ya kamata kamaru ta karbi bakuncin babbar gasar kwallon kafa ta nahiyar afirka amma aka ɗage wasannin saboda cutar corona saboda haka hukumar kwallon kafa ta afirka ta tsayar da ranar tara ga watan janairu domin fara wannan gasa a bana babban jami'i mai shiga tsakani akan batun nukiliya na kasar iran ali bakiri kani ya bayyana cewa yawan cece kuce da ake samu dangane da tattaunawar farfado da yarjejeniyar nukiliya a birnin biyana ta rugu matuka mr kani ya yi wannan tsokaci ne a ƙarshen tattaunawa tsakanin wakilan ƙasar iran da sauran ɓangarori da sha'anin nukiliyan ya shafa gabanin fita daga otal ɗin da ake gudanar da tattaunawar a birnin biyana mai shiga tsakani na iran ɗin ya faɗa wa 'yan jarida cewa tattaunawar dai tana gudana a cikin nasara kuma ana samun ci gaba iran da sauran ɓangarori biyar da suke tattaunawa a kan shirin irin din na nukiliya wato china rasha burtaniya faransa da kuma jamus sun sha gudanar tattaunawa a zagaye da dama a vienna yadda amurka ke halartar tattaunawar amma ba kai tsaye ba ana tattaunawar ce dai da nufin farfado da jirgin nukiliya ta shekara ta 2015 wacce gwamnatin amurka ta fice daga cikinta a shekarar 2018 karkashin shugabancin tsohon shugaban amurka donald trump to jama'a masu harkar sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugabanni da gwamnatocin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar afirka na halarta wani taro a birnin accra na kasar ghana mai manufar tattauna halin da ake ciki a kasar mali ana zaton taron ko zai ɗauki matakin kakabawa hukumomin soji na kasar mali takunkumi mai tsauri domin tilasta masu dawowa akan madaidaiciyar hanya ta demokuraɗiyya to don za zamu karkari sai Allah kan gobe safi za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya